Hausa na murya Amurka ke magana daga na birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 23 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. Hukumomin Taliban sun ce wata girgizar ƙasa mai karfin gaske da ta faru a kudu maso gabashin ƙasar Afghanistan ta kashe sama da mutane dubu ɗaya tare da ta wasu ɗaruruwa. Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya yi kira ga majalisar dokokin ƙasar da su amince da dakatar da harajin man fetur na tarayya na tsawon watanni uku. Kungiyoyin malaman ƙasar Zimbabwe sun fi sauran ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasar a wani yajin aiki da suke yi da neman a biya su da dala amurka maimakon kuɗin ƙasar wanda darajarsa ta faɗi. kanan labaran kenan a cikin shirin za a ji cewa shugaba buhari ya umarci jami'in tsaron najeriya da su gaggauta tabbatar da 'yan ta'adda sun sako sauran fasinjojin jirgin kasan da suka rage a hannu bayan an sako goma sha ɗaya a makon jiya Muna kuma da hira ta musamman tare da Ibrahim Kabir Masari da aka ba da sunan shi a asirce a matsayin mataimakin ɗan takarar jam'iyyar APC na shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu. Sannan Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomin Taliban sun ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta faru a kudu maso gabashin ƙasar Afghanistan ta kashe sama da mutane dubu ɗaya tare da jikkata wasu ɗaruruwa. Ma'aikatan ceto sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka mutu a girgizar ƙasar da ta faru da safiyar jiya laraba ya ci gaba da ƙaruwa. Mataimakin ministan kula da ayyukan agaji na Taliban Maulawi Sharfaddin Muslim ya shaida taron manema labarai a babban birnin kasar Kabul cewa yawancin barnar ta faru ne a lardunan kudu maso gabashin Paktika da coast waɗanda ke kan iyaka da kasar Pakistan. Hukumar binciken yanayin ƙasa USGS ta Amurka ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.1 ta faru ne a kusan kilomita arba'in daga babban birnin lardin coast 'Yan jaridu na yankin da shaidu sun ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu zai iya kai dubu biyu da ɗari biyar. Shugaban lardin Muhammad Amin ya shaida wa BOA cewa akalla mutane dubu ɗaya ne suka mutu yayin da wasu dubu ɗaya da ɗari biyar suka jikkata a wasu gundumomi na Faktika kaɗai. Jiya Laraba, shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya yi kira ga majalisar dokokin ƙasar da su amince da dakatar da harajin man fetur na tarayya na tsawon watanni uku wanda zai fara daga watan Yuni zuwa Satumba don taimakawa masu amfani da shi shawo kan tsadar rayuwa a Amurka. Harajin na santi sha takwas kan kowane galan na man fetur wanda ya kara sama da dala biyu ga farashi idan za ka cika mota mai cin galan sha biyar a gidajen mai. Za kuma rage harajin santi ashirin da hudu kan kowane galan na man diesel. Rage harajin idan majalisa ta zartar da shi lamarin da ba tabbas zai kasance da kyar rage hawa farashin kayayyaki da kashi da shida cikin ɗari da aka gani a watan mayu daga shekara guda da ta gabata karuwa mafi sauri cikin shekaru arba'in da suka gabata tsadan man fetur ya haifar da kaso mafi girma na hawa kayayyakin masarufi amma farashin abinci hayar gidaje farashin jirgin sama da sauran abubuwa da yawa sun yi tsada fiye da shekara guda da ta gabata ko da yake ba rangwame ne mai girma ba Biden ya ce dakatar da harajin man fetur ɗin na tarayya na ɗan ƙaramin lokaci zai iya bai wa iyalai Amurkawa su ɗan numfasa kaɗan. Jami'an kiwon lafiya a Amurka sun faɗa jiya Laraba cewa kusan ɗaya cikin biyar na Amurka manya da suka ba da rahoto kamuwa da cutar COVID-19 a baya har yanzu suna fama da alamomin COVID ɗin na dogon lokaci bisa ga bayanan binciken da aka tattara a cikin makonni biyun farkon watan Yuni. bayanan sun nuna cewa gaba ɗaya daya cikin manya sha uku a amurka suna da alamomin cutar covid-19 na tsawon watanni uku ko fiye bayan kamuwa da cutar ta farko waɗanda ba su da shi kafin su harbu hukumar kula da cututtuka ta amurka cdc ta yi nazarin bayanan da aka karba daga ranar ɗaya zuwa sha uku ga watan yuni wanda hukumar gidaya ta amurka ta yi alamomin covid-19 da suke daɗewa sun kama daga gajiya saurin bugun zuciya gajeren numfashi matsalolin fahimta ciwo mai raɗaɗi taɓin hankali da kuma rashin kuzari suna iya zama masu rauni kuma suna iya ɗaukan makonni ko watanni bayan mutum ya warke daga ainihin kamuwa da cutar ta farko wani binciken cdc kuma ya gano cewa matasa ta yusuf yi daɗewa da alamomin fiye da tsofaffi kaɗan hafi zai sake dawa da ƙarashin labarai. Kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci jami'an tsaron Najeriya da su gaggauta tabbatar da 'yan ta'adda sun sako sauran fasinjojin jirgin ƙasa da suka rage a hannu bayan an sako goma sha ɗaya a makon jiya. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa. da karin haske da malam garba shehu ya yi wanda shine kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya wanda tun farko shi ya sanya wa sanarwar da shugaba buhari ya bada cewa a kubutar da wannan mutanen inda yake cewa kasan an samu ci gaba a 'yan kwanakin nan da aka sako goma sha ɗaya daga cikin mutanen da aka rike da su waɗanda suka yi wannan kokari aka samo waɗannan mutane gwamnati ta ba musu ta musu kuma tana ganin da cewa alkawarin da aka yi musu cewa in an saki yara ƙanana ke hannun jami'an tsaro su waɗannan yan ta'adda za su sako mutane da yawa ko yawan da suka ce ba amma kada a fasa duk da cewa soja ba su ajiye su ba a shige suke a fafata in za kai ga haka amma tun da shi ga hanya ta samu kuma akwai waɗanda aka samu su 'yan ta'adda suna sauraron su to amfani da wannan dama a gaggauta kammala yadda za a yi a fito da waɗannan mutane da suke su. amma babu wata hikima a soji ko a masu ƙawanya da waɗansu ƙwararru ke ba da shawara ta yadda ba za a samu komai yana kai gare su ba su takura lokacin da watakila za su ba bori kayawo. to wannan duk zai iya yiwa wasu jirgi su gaya maka wannan amma shin duk wani mataki da za ka ɗauka kada ka manta cewa wannan kokari da ake babu riba dan gawawwaki aka fito da su daga wannan wurare riba shi ne a samo su da ransu a fito da su a yi hakuri jama'a su kara da hakuri gwamnati tana cikin damuwa a wannan lamari kuma kokarin duk da ake shi ne a ga cewa an warware an dawo da su da ransu kana ganin zai yi a ƙara sako waɗansu kwamandojinsu idan sun bukaci a hakan ganin shine ake ganin hanyar da suke bi domin a ci gaba da sako masu waɗanda ke mutane su da ke hannun jami'an tsaron najeriya wallahi ban da labarin cewa sun yi wannan bukata da kake magana amma idan ma sun yi ta ba garba shehu wani zai ba da amsa ga wannan ba a waje daya na tuntubi wani tsohon hafsan soji wato janar ibrahim sani domin in ji irin dabaru ko hikomin jami'an tsaro za su yi amfani da su wurin kubutar da waɗannan fasinjojin. Waɗannan mutanen ba aljanu ba ne kuma a wani waje suke kuma sannan in aka yi amfani da na'ura za a san inda suke kuma za a iya yi wajen nan kawanya a hana kowa fita daga wajen wani zubin abin yana bani mamaki ma ka ga cewa sun fito har sun yi bidiyo ga sararin samaniya ana gani amma a ce ba a gansu ba ko ba ba mu da abin da ya kamata eh, wannan na'urar ko kuma technology da ake faɗa ya kamata a ce mun samu wani haɗin gwiwa wanda duk inda suka fito suna maganan nan za mu gansu kuma za mu san inda suke. To amma a yanzu babu alamar za a iya amfani da ƙarfi ko irin wannan hikimar tunda mutanen nan sha da suka saki ma an ce wasu nasu ne aka saki suka ba da wannan a musanya. akwai abin da ake kira kamar yakin sukuru yadda suke yi tilas sai mun yi irin sa ba sai an shiga musu da ƙarfi ba akwai abin da ake cewa a turance constructive engagement sai ayi engaging da su ga shi sun sa ga abin da suke so ga abin da suke so ga abin da suke so sai a ɗauki matakin da ya kamata umar faruk musa amurka a abuja najeriya a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Kungiyoyin malaman kasar Zimbabwe sun fi sabon ma'aikatan kiwon lafiya na kasar a wani yajin aiki da suke yi da neman a biya su da dala Amurka maimakon kuɗin kasar wanda darajarsa ta faɗi. Yawancin ma'aikatan gwamnatin Zimbabwe suna samun kusan dala hamsin da biyar a wata kashi goma cikin ɗari na abin da suke samu da. Tun ranar Litinin da ta gabata, likitofi da ma'aikatan jinya a asibitocin gwamnatin Zimbabwe suka tsunduma yajin aiki inda wasu ke rera waka a wuraren ayyukansu. Ma'aikatan dai suna neman gwamnati da ta sake nazari kan albashinsu wanda a wasu lokuta bai kai dala ashirin da biyar a wata ba. 'Yan ƙasar Zimbabwe da dama sun hau kafafen sada zumunta na zamani suna sukar shugaban kasar maningagwa wanda suka ce abin da yake yi na kula da ma'aikata daidai yake da abin da shugaban mulkin mallaka na ƙarshe margayi ayan Smith ya yi. A jiya Laraba, kasar Ecuador ta ki kawo ƙarshen dokar ta ɓaci, Kana ta ce har yanzu ba ga 'yan sanda sha takwas ba, bayan har masu zanga-zanga da 'yan asalin ƙasar suka kai kan ofishin 'yan sanda a yankin gabashin Amazon. mutane biyu ne suka mutu a zanga-zangar kwanaki goma da ya sa gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci a ma'aikatu shida daga cikin ashirin da hudu na ƙasar ecuador biyo bayan wani kazamin faɗa tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro kimanin fararen hula casa'in da jami'an tsaro ɗari ne suka jikkata sakamakon arangamar yayin da ministan cikin gida na ƙasar ya ce jami'ai sha takwas sun ɓace bayan harin da aka kai a birnin Pio na Amazon. Patrico Carrillo ya ce wasu jami'ai shida sun samu munanan raunuka yayin da masu zanga-zanga suka tsare wasu uku. gwamfin kasar ta sanar a daren ranar Talata cewa wani mai zanga-zanga kuma ya mutu a harin da aka kai a garin Fiyo, wanda ya kai tafiyar sa'o'i biyar a mota kudu da Quito. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kabir Masari wanda aka bayyana mika sunansa ga hukumar zaɓe a matsayin mataimakin ɗan takarar jam'iyyar APC na shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu kusan sai ka ce ya tabbatar da batun da ake yi cewa rika mukamin aka bashi. A wata hira ta musamman da sashen Hausa, Ibrahim Kabir Masari ya ce ya gamsu kuma yana alfahari da wannan riko da na kwana ɗaya ne, kamar yadda ya shaida wa wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya. Jam'iyyar da take mulki, ɗan takararta na shugaban ƙasa, ya ga cewar a dukkan cikin waɗannan mutanen ba don kafa kowa ba ba don kai wani bane ba sai don shi bisa ga hudar da kuka yi da shi ya yadda yana da yakinin cewa kai mutum ne mai aminci za ka iya taimaka mashi kuma za ka iya rike amana shi ya ɗauko ka ya sa ka a wannan matsayi so babu abin da ba za mu gaya ma Allah illa mu ce Allah mun gode kuma Allah kada ka ba mu iko kalla kada ka ara mana rana mu ci amana wanda ya dadamu wanda ya ba mu amana ko da ta sakan ɗaya ce. Alhaji Ibrahim tunda aka naɗa ka wannan mukami ko aka baka wannan damar ake cewa kawai an ba da ajiyar kujeran ne a wajen ka akwai wanda nan gaba za a zo a sauya a sa sunansa wanda ake so. To ai ita ajiya ma ai mai aminci ake ba tunda ba ka ɗaukar kayanka ka ba barawo da ajiyar kayanka saboda haka an ma misali ajiya ce ta ai wani da ke san ibrahim masari sai ya ma Allah godiya Allah ya sanya cewa Ibrahim masarin nan ka tuna fa wanda ya bani ajiyar nan yana can karken ƙasar Najeriya ta yamma ni kuma ina karken ƙasar Najeriya ta arewa kuma harshen mu ba iri ɗaya bane ba ya ga cewar Ibrahim masarin nan mutum ne wanda yake ganin cewa ya isa a bashi ajiya to ka ko in ma har hakan ne kamata ya duk wanda ke kauna ta sai ya gode ma Allah kuma ya ƙara jinjina ma wannan bawan Allah kan cewar ya yarda da ni cewar ni mai amana ne zan iya rike mashi amana yawwa to in haka ne kuma wannan fa ya nuna yadda siyasar najeriya ta juya ana maganar idan dan takara musulmi ne ya sa mataimakinsa kirista in ma kirista ne ya sa mataimakin musulmi amma apc da alamun kuna so ku yi eh, gefe ɗaya ma'ana musulmi da musulmi ne babu shakka jami'ar apc insha allahu za ta yi dan takara masu addini ɗaya najeriya nan fa da allah ya ha sa mu kawai gari mu mu a cikinta yanzu abin da take bukata ba magana addini ba ne ba magana wane ne wanda ke da amincin da zai iya ko ko wane ne wanda da ya taɓa yi an gani kuma yana da ingancin da zai iya shugabantar kasar da muke ciki. Ibrahim Kabir Masari kenan a hirar shi da wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya. Masauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga na birnin Washington DC. akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuka mana na intanet a voahausa.com muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Menene duniya, menene dadihin duniya. Menene duniya, menene dadihin duniya. Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Nana Jubi Haruna Mati da ta bakunci shirin ta bayyana wa wakilin Musulamin Muni Barma yadda ɗabi'u da zamani ya kawo ke tasiri a rayuwar matasa da kuma aikata ayyukan asha kamar yadda take cewa. tunda tunani sun koma wani bangare ba inda ya kamata su koma ba to za a shiga matsala ka sani yanzu yanzu nan na hito daga wani taro wanda shi taron yana magana ne akan dama da ya kamata a ba matasa a lokacin da suka tsinci kansu na halin suna so su sadu da juna ko wani abu kaga a matsayinmu na 'yan nijar kuma musulmi wani abu ne wanda hankali bai dauka musamman ni mahaifiya zan ce to ya za a samun mutane masu hankali haka wanda sun san da al'adunmu suke yanda addinin mu yake a ce kuma an tashi su suna ba matasa damar su sadu da junansu ba cikin hanyar da eh, addininmu ko al'adar mu ta dace da ita ta yarda da ita ba har ma suna ba su kariya akan wannan to ai mutane ne masu hankali kuma na yi musu wannan zaton alkhairi kuma na san da cewa sun dawo daga wani karatu ne na al'umma wanda har ta cilasta su suka shiga cikin irin wannan ko ta cilasta suka ɗauki wannan matakin cewa to an kai wani hali wanda ko ku kare su ne ku si abin da suka ga dama to kaga bangaren kuma in aka ɗauka ai in na sanyo da wannan hwaɗe yana ciki na cewa al'umman mu ana iya kare ta daga wannan hwaɗen matsuwa an gama abu biyu ban san yadda zan gayin kalamman da hausa zaka taimaka mini ba sai an matasanmu an ɗauki bangare biyu na rayuwarsu an yi aiki da shi da instruction da education. Mm, tarbiyya da hanyar samar da ilimi. To, in dai har tarbiyyar su da hanyar samar da iliminsu ba su yi tahiya tare ba, kenan da masu ba da tarbiyya da masu ba da ilimi ba su gama karfi da karfe ba a yi tahiya tare al'umma ba inda za ta tafiya. Mm. ba su kuna gane bangaren canjin yanayi na irin ya kamata yaran mu su eh, wani abun mutane su cewa ba za su iya yin shi ba tunda a da mutanen da ba su iya yin abin da mu yaran yanzu suke iya yi kun gane to dole sai da mai bada ilimi da mai bada tarbiyya sun gama karfi da karfi za ku ga cewa mai bada ilimi ya waye maka kai akan haka nan shi kuma mai bada tarbiyya ya azaka bisa kan hanyar da zaka bi ka ka ci gaba da koko ka aiwatar da ilimin da ka samu da sauransu kusan shine irin abin da ya kamata a ce an dauka na na na na tsaro na, kiyayewa ko na kare al'umma insha Allah dangance da irin abubuwan da take fuskanta. Hajiya kina ɗaya daga cikin eh, mata 'yan majalisar dokokin ƙasa a jamhuriyar Nijar. Eh, menene ku mata 'yan majalisa kuke yi a yau domin samar da kariya ga mata daga wannan mummunar ɗabi'a ta fyaɗe da ke ƙoƙarin samun gindin zama. Mm. To eh, alhamdulillah eh, cikin dai har yanzu alal misali yau ina a matsayina na 'yan majalisa muna da kusan shekara ɗaya da wata biyu zuwa uku da muka samu zama a majalisar Nijar wanda kusan dai takamaimai har yanzu ba mu taɓa cin karo da wata doka da ta zo mana ba da irin wa'annan matsaloli da sauransu ko da yake mun sani ba a rasawa kuma Allah dai ya kiyaye amma wani abu ne wanda iya yake iya samun mu abin da nake so a gane zan magana ne a dunkula akan haƙƙin mata a Niger wanda shin kamun ma a kanan me ya kamata a ce mun yi tanadi dan kare mata a Niger mai saurare na abin da nake so ya gane ina son ya gane cewa in akwai abin da yau ake ma duniya karya da shi a Nijar babu kamar haƙƙin mata saboda ina ƙara maimaitawa ƙarya yaudaran duk kowa ma wane ne adakwai ake yi akan haƙƙin mace a Nijar me yasa nace yaudara ne tabbas wasu abubuwa ne guda biyu da ya kamata har yau mu kula da su akan rayuwar iya mace wanda an ki yadda a aza su bisa teburi guda saboda ai karatun su tattare niger tabbas an ce eta bi ma'ana gwamnati ba ta da addini ita kowa ya zo za ta aiki da shi sannan kuma kana da addini baka da addini ita abu ke aikin kowa ina kyautatan cewa shi za a ce site. kenan menene abun yi a ɗebi wannan laicite din tare da cewa a kiyaye mu ba masu kusa mana tun mana tunda addinin ku in bula ne kusa mana bula a kayan mu ko in ja ne kusa mana ja za mu tsaya a haka amma muna kiyayewa muna kare haƙoƙin a matsayin ku da waɗanda muke shugabanci to kowancan addinin mai kwara biyu kowancan mai addinin mai gomiya tara da takwas su duka suna da tsari wanda mace kamata a ce an fito da ita ciki na kare iya hakin iya mace ta yaya za a zubuda shi a zuba wani abu kuma ana so a tafi daidai bai yiwa don mi ba a taba zamana a saurare su ba kai ku kawo takardunku na irin eh, eh, aƙida da kuɗi ta addini mu gami ta ce ok nan ta ce kaza nan ta ce kaza nan ta ce kaza sai a jona da wannan kundi na kara haƙƙin ya mace da duniya take da shi aga cewa menene bambancin su wane yahi daɗi wane yahi nauyi wane yahi ma'ana za mu ɗauka saboda mu aiwatar al'umman nan a samu lafiya sai ake ta zowa da wasu shawarwari ana zuwa ana dawowa ana tunka ne ana warwarewa kenan a matsayin mu na 'yan majalisa lokaci ya yi na mu zauna a yi magana ta gaskiya a kan lamarin da ko halin da iyamacen eh, eh, Nijar ta shiga wanda mu kadai ya kamata mu fito da kundi wanda ke daidai da aƙidar dan Nijar fahimtar dan Nijar eh, addinin dan Nijar al'adun dan Nijar wanda namu ne kiran da nake yi da babban murya ma gwamnati ba magana faɗi ba wannan da tana neman ta zama zance actuality wani abu ne wanda allah ya kiyaye eh, muke yawan ji kwanakin nan da sauransu shine cewa nijar kashi hamsin da biyu cikin ɗari mata ne kenan wannan ya nuna cewa mun jayi yawa a cikin al'umma in har gwamnati tana son ta yi maganan za ta yaƙi da kaza da kaza ga sirri a al'umma irin tamu duk lokacin da za a yaƙi aka gama da mata a yaƙi abin to sai an ci mishi nasara in dai har akwai fahimta tsakanin gwamnatinmu da mu a matsayin mu na sa rigata ta irin cewa 'yar ƙasa muka gamu da gwamnati irin agajin da take so ta bamu in har an gama da yardanmu an gama da fahimtar mu to insha Allah muna iya zama mata makamman yaƙi wadda za ta kamawa bangaren a tarbiyyantar da al'umma bangaren a isar da sako bangaren da a waye kai da sauransu kenan kiran da nake yi insha Allah ga gwamnati shine cewa ya zama dole ne mu bar yaudarar kanmu da kanmu lokaci ya yi aune a 2022 ko da yake mun ji sakon shugaban ƙasa kuma in mai hangen nesa eh, da dogon tunani yana iya fahimta shi tabbas tabbas amma sakon da ya bada a dunkule da irin amsar da ya samu ta al'umma ya kamata a ce ya tada mishi hankali ya gane cewa akwai malati cikin wayewa al'umma kuma wanda haƙƙin su ne a zamuna a fayyace musu kankan a tarbiyyantar da su a basu labari saboda ba a iya yin yaƙin na a hidda su daga cikin kingin da suke eh, kuncin da suke ita al'umma take in ba a kama tare da ita ba kamar kana ma wani mutum yaƙi ne amma shi bai gane cewa titan shi kake ba kenan in ba a gama da karfin shi ko da haɗin kan shi ba lalle bane a cimma nasara ga abun kenan kusa abun da dai muke ba gudun ko da muke ita ce cewa ko ko irin sakon da muke bada shi ne cewa lokaci wa yayi na a canja yanayi a canja tsari dangance da irin wannan al'amura da suka shafi rayuwa irin ta saduwa tsakanin mace da namiji rayuwa irin da tarbiyya zuwa ga tarbiyyar da ake ba ko horon da ake ba yara irin tarbiyyar da ake ba mata da sauransu shine kawai nake ganin cewa a haka za mu samu mahita in Allah ya yarda. Nan kuma za mu sallama da bakuwar tamu dan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar na Jibi Haruna Mati kuma shugabar kungiyar kare hakkin mata da ake kira Darul Mar'a sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu haska fitila kan rawar da mata suka taka a zaben fidda gwani na 'yan takarar da za su tsaya zaben shekara ta 2023 a Najeriya. Yanzu a madadin 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar na najibi Haruna Mati da wakilinmu sulamin Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan hirar da bakuwar tamu a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke. zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba ba komai ba ne Sabida lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani ne 'ya'yan talakar da suke ko oho da su sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu elikaya Ku kasance da muryar Amurka. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Hukumomin Taliban sun ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta faru a kudu maso gabashin ƙasar Afghanistan ta kashe sama da mutane dubu ɗaya tare da jikkata wasu ɗaruruwa. ma'aikatan ceto sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka mutu a girgizar ƙasar da ta faru da safiyar jiya laraba ya ci gaba da karuwa mataimakin ministan kula da ayyukan agaji na taliban maulawi sharfaddin muslim ya shaida taron manema labarai a babban birnin ƙasar kabul cewa yawancin barnar ta faru ne a lardunan kudu maso gabashin faktika da kos waɗanda ke kan iyaka da ƙasar pakistan jiya laraba Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya yi kira ga majalisar dokokin ƙasar da su amince da dakatar da harajin man fetur na tarayya na tsawon watanni uku, wanda zai fara daga watan Yuni zuwa Satumba don taimakawa masu amfani da shi shawo kan tsadar rayuwa Amurka. Harajin na santi sha takwas kan kowane galan na man fetur wanda ya kara sama da dala biyu ga farashi idan za ka cika mota mai cin galan sha biyar a gidajen mai. Jami'an kiwon lafiya a Amurka sun faɗa jiya Laraba cewa kusan ɗaya cikin biyar na Amurka manya da suka ba da rahoto kamuwa da cutar COVID-19 a baya har yanzu suna fama da alamomin COVID ɗin na dogon lokaci. Bisa ga bayanan binciken da aka tattara a cikin makonni biyun farkon watan Yuni. Bayanan sun nuna cewa gaba ɗaya ɗaya cikin manya sha uku a Amurka suna da alamomin cutar COVID-19 na tsawon watanni uku ko fiye. bayan kamuwa da cutar ta farko waɗanda ba su da shi kafin su harbu. ƙungiyoyin malaman ƙasar Zimbabwe sun bi sun ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasar a wani yajin aiki da suke yi da neman a biya su da dala Amurka maimakon kuɗin ƙasar wanda darajarsa ta faɗi. Yawancin ma'aikatan gwamnatin Zimbabwe suna samun kusan dala hamsin da biyar a wata kashi goma cikin ɗari na abin da suke samu da. Ma sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu. sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu madadin Muhammad Hafiz ba.